وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقودة من لساني يفقه قولي بياك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki Magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma gurgudan abin da Allah madaukaki ya sanar da mu yau wuni na goma sha biyu a cikin watan Ramadana hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 ya yi daidai da sha biyu ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a girgin miladiyya muna roƙon allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya kuma ba mu yi kun ake da daidai din a cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala jiya mun shiga suratul isra'i yadda cewa ko aya ɗaya jiyan ba mu samu mun fassara ba amma dai mun fara mukaddima a cikin wannan sura mai albarka suratul isra wanda ita ce sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani don kake kirgo daga sama da haka insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a farkon wannan sura subhanallahi asra a abdihi laylan أعوذ da من بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن ألا تتخذوا من دوني وكيلا a karatun da ya gabata mun ambaci cewa wannan sura ta fi shahara da suratul isra saboda abin da aka ba da labari a cikinta na isra'i da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiyar da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Baitul Maqdis wanda ake cewa Isra'i to saboda a wannan surar ne kadai aka ambaci wannan Isra'i shi yasa ta shahara da wannan sura suratul Isra amma a wani samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kiranta da suratul Bani Isra'ila saboda abin da ya faru na labarin banu isra'ila wani labarin na musamman da aka bayar a cikin surar wanda ba bayar da shi a cikin kowace sura ba a cikin alkur'ani sai wannan surar haka nan ana ce da ita suratu subhana saboda budewa da ta yi subhanan da subhanan ladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid ila al-masjid alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina duk da cewa ba ita kadai ce surar da ta bude da tasbihi ba akwai surorin da suka bude da tasbihi amma duka suna zuwa da fi'ili ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sannan akwai sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi amma subhana ita kadai ce surar da ta bude da wannan lafazin da wato suna na masdari na na tasbihi da haka shi yasa wasu malamai suke kiranta da suratu subhana wannan sura malamai sun tafi akan cewa an saukar da ita ne a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hijira daga makka zuwa madina duk da cewa akwai surorin da akwai ayoyin da wasu daga cikin malamai suka toge suka cire suka ce su waɗannan surorin ba 'yan makka ba ne an saukar da su bayan annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hijira daga makka ne ya koma madina cikin malamai akwai waɗanda suka ce ayoyi guda biyu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in ka la yaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattakhaduka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la'adaqnaka dhifa al-hayati wa dhifa al-mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira suka ce waɗannan ayoyi sun sauka ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ayoyi guda hudu ne wannan ayoyin da muka karanta yanzu da su sannan da ƙarin faɗin Allah madaukaki wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratan mal'unatan fil qur'an wa zai fama yazeeduhum illa tughyana kabira da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira suka ce wadannan ayi guda hudu kenan dukkan su yan ne wasu malamai suka ce a'a ayoyin da wato suka sauka a madina ba ma guda hudu ba ne kare sun kai biyar faɗin allah madaukakin sarki innal ladina utul ilma min qablihi la yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula suka ce wannan ita ce cikon ta biyar in an hada da waɗancan guda hudu dukkan su waɗannan yan madina ne wasu daga cikin malamai suka ce ayoyin fa sun kai goma waɗanda duk yan madina ne ba yan makka ba waɗancan biyar ɗin da malaman suka ambata suna ciki amma sun ƙara da wasu guda biyar faɗin Allah madaukakin sarki wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da wala taqtulun nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq da kuma faɗin Allah madaukakin sarki ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyukun aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa azaba Ina inna 'adaba ka kana mahdura da faɗin Allah madaukakin sarki aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr kunna qur'an al kana mashuda da kuma faɗin Allah madaukakin sarki wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabili wa la tubdhir tabdhira suka ce waɗannan guda goma dukkansu. gaba ɗayan su ɗan madina ne akwai wani ra'ayin ma na daban wasu malamai suka ce takwas ne a kuma a jere suke daga fadin Allah madaukake wa in karu la yaftinuna ka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhaduka khalila ne har ayoyi guda takwas a jere suka ce waɗannan su ne ayoyin da suka sauka a Madina sauran kuma duka ƴan Makka ne abinda ke kawo ma wannan sabani na malamai wannan yace wannan ayar ita ba a makka aka sauke ta ba a madina aka sauke ta amma ya yadda surar mafi yawanta yar makka ce abinda ke kawa wannan wato uslubin ayar ne wasu malamai suke dubawa irin lafazin da aka yi magana da shi yanayin maganar da ake yi sai su ga cewa wannan irin maganar an saba yi ne da mutanen madina ba a saba yi da mutanen makka ba to inda irin wannan salon ya fi kama da maganar da ake yi da mutane bayan sun yi hijira sai sai to wannan ayat ta fi dacewa a ce a madina aka saukar da ita ba a maka aka saukar da ita ba an fahimta ko shi yasa sau da yawa za su faɗi hakan amma sai ga hakan bai tabbata ba domin akwai maganar da za ka kamar ta yi kama da mutanen madina ne amma kuma an yi ta ne a makka da haka shi yasa da yawa daga cikin wasu ayoyin da za a ce yan madina ne in ka duba sai ga cewa ba su fita daga cikin makkan ba suna nan a cikin makka kawai dai sun yi kama da irin maganar da ake yi wa mutanen madina ne da haka wasu malamai suka cire su daga ayoyin makka suka ce yan madina ne wannan sura suratul isra ko suratul bani isra'ila ayoyinta a wajen malaman madina da na makka da na sham da na basra a kirgin ayoyinsu tana da aya ɗari da goma. amma a kirgen malaman kufa tana da ayoyi guda ɗari da goma sha ɗaya wannan ma yana daga cikin wurin da ake samun bambance-bambance a wajen malamai za ka samu wani wurin da malami zai ce nan aya ne wani kuma sai ce a nan wakafi ne alamar tsayawa ne amma ba aya ba ce to irin wannan shi ke kawowa ba wai wata aya ce sabuwa ta karu a wajen wasu ba a'a ayoyin yadda suke a gun wajen haka suke kamar da yadda za ka ɗauko suratul baqara in ka ɗauko hafi da ake da yake da ruwayan hafsu za a ga alif lam mim sai ga an sa aya amma an ka dauko musafin da yake dauke da ruwayan warshu za ga alif lam mim waqafi ne ba aya bane to irin wannan bambance bambancen shine yake faruwa kaman karshen su kaman abin nan suratul fatih suratul fatih fil kitab inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan kana karatu da mushafin hafsu zaka ga wannan wurin babu aya tsakani صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين duka ayati ne amma an ka dauki mushafin warshu za ka ga صراط الذين انعمت عليهم nan ayani غير المغضوب عليهم ولا الضالين ayani ita to irin wannan ne ake samun bambance bambance amma ba wai wani qur'anin ya karu akan da wani bane ko ni kirgen ya karu akan wani a wannan sura malamai sun yi magana akan lokacin da ta sauka ya zo cikin hadisin abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda yana cewa a cikin wannan sura ta banu isra'ila da suratul kafi da maryam yace inna surata bani isra'ila wal wa maryam yace innahunna min al-itaqil awwali wa hunna min taladi yace suratu bani isra'ila suratul isra'i kenan wal kahfi da suratul kahfi wa maryam da suratu maryam innahunna min al-itaqil awwal suna daga cikin surorin farko farko ma'ana suna daga cikin surorin da aka saukar da su farko farkon saukan alqur'ani wa hunna min taladi yace ni kuma ina daga cikin surorin da na fara mai da hankali na kula da su inji abdullahi dan masudin radiyallahu ta'ala anhu abin da ke nuna wannan sura tana daga cikin surorin da ta sauka da wuri ba a karshe karshe ba wasu daga cikin malamai masu faɗan lokacin da sura ta sauka tsakanin sura da sura suka ce wannan sura ta isra'i ta sauka ne bayan suratul qasas ta sauka kafin suratu yunus ta sauka wato da aka saukar da suratul qasas sai aka saukar da suratul isra'i daga nan kuma sai aka saukar da suratul yunus kun san saukan jerin surorin alqur'ani fa bayan da suke jere a cikin alqur'anin nan haka aka saukar da su daga fatiha sai aka saukar da bakara ba daga bakara aka saukar da ali imrana daga ali imrana aka saukar da nisa'i ba haka bane Allah madaukakin sarki yana saukar da sura ne lokacin da ya ga daman ya saukar da ita an fahimta ko kuma wani lokacin za a fara saukar da sura sai a bari sai a shiga wata sai an dade kuma sai a saukar da wani ragowar wasu ayoyin na surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kiran sakatarorinsa masu rubutu sai ya ce ku sanya ayan nan da ta sauka a cikin sura kaza kusa da aya kaza haka ake a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan da zaka gane sahabban manzon Allah ba karamin aiki suke ba kafin wannan littafin alqur'ani zo mana to abdullahi dan masurin yace suna daga cikin surorin da na fara kiyayewa kuma suka ce ta tsakanin qasas da yuhul ta sauka a wasu daga cikin malamai suna cewa in a jerin adadi ne ita ce aya ta hamsin a wajen sauka yadda in ka jera daga wannan aya suran sai wannan suran daga wannan suran to za a ga cewa aya ce sura ce ta hamsin duk da cewa ba lalle ya zama daidai wa daida ba saboda idan muka ce a hadisin abdullahi dan mas'udin ya ce min al-itaqil awwali tana daga cikin surorin farko farko da suka sauka in aka ce kuma ta kai 50 tana cikin farko farko surorin alqur'ani guda nawa ne 114 ko to a cikin 114 yanzu wani da ya zo na 50 za a ce na cikin farko farko Kaya kamar maganan bata yi wato bata daidai magana Abdullahi dan Mas'udin ba dama wannan ijtihadi ne na malamai wajen yadda su ma suke binciken su gurgurdan binciken su ya nuna musu wannan sura da ake ce da ita suratul isra'i ko suratul bani isra'ila tana da falololi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wancan hadisin da muka karanta na Abdullahi dan Mas'udin wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka dan kuma al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi cikin Musnad hadisin abin nan hadisin Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da yace min min al-itaq al-awwali wa min talali yana daga cikin abin da ke nuna falalatta surar saboda tana daga cikin farko farko abin da ta sauka kuma abdullahi dan mas'ulun yace su ne farko farkon da nabi da hankali akan su in ba dan ya ga cewa surar tana da wata falala ta musamman ba kana ga zai mai da hankali akai ya bar wasu ba zai mai da hankali akai sai da su ba galibi mutum yana mai da hankali akan abin da ya ga falala ne to wani ya daga cewa abin da ke nuna falalar ita wannan sura ya zo a cikin hadisin na Aisha radiyallahu anha cikin sunan na Imam Tirmidhi da Muslim na Imam Ahmad daga nan Aisha Allah gara mata yadda tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yanamu hatta yaqra bani isra'ila wal zumar tace annabi rahma sallallahu alaihi wa sallama baya barci sai ya karanta suratul isra'i da kuma suratul zumar waɗannan suruna na Aisha tace manzo Allah baya barci sai ya karanta su duk lokacin da aka ce baya barci sai ya karanta mai yake nunawa kamar ka ce kullum ne yake karanta in aka ce ai wani baya barci sai yayi kaza me ake nufi ana nufin kullum kullum sai ya karanta wato ana na Aisha ta ga manzo Allah kamar ya dawoma akan karanta suratu banu Isra'ila ko suratul Isra'i da suratu Zumar idan har manzon Allah ya dawoma wajen karanta su lokacin da zai kwanta barci wannan yana nuna lalle akwai wasu falaloli da surorin suke dauke da zuciya sa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta su a yazo a cikin hadisin sahal ibn ma'az daga babansa mu'az dan anas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqulu idza ta'azza alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira ya zo cikin musnad na Imam Muhammad daga Sahal dan Mu'az daga babansa Mu'az dan Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ta'azza idan abu yayi tsauri idan abu ya yi wahala yakan faɗi yakan faɗi ƙarshen suratul bani isra'ila alhamdulillahi alladhi lam tafi waladan walam ya yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh wa kabbirhu takbira yace idan abu ya yi wahala wasu malamai suka ce ta'azza ma'anarsa shine abin idan abu ya gagara idan ya yi wahala wasu su kuma suka ce ta'azza ma'anarsa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman daukaka akan wasu mutane da suka far masa to yana karanta wannan ayar alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sai dai shi wannan hadisin yana da rauni saboda a cikin isnadin sa akwai ibnu lahiya a shi daga malamin sa zabban ibnu fa'i ibnu lahiya kuma a wajen malaman hadisi mukhalif wato ya samu matsala domin ibnu lahiya Ah, yana ruwaito hadisansa sa ne wato daga littafin da ya rubuta hadisan sa rubutawa yake malaman hadisi kala biyu uku ne akwai waɗanda suke rubutawa suke haddacewa akwai waɗanda kuma suke haddacewa kawai ba sa rubutawa akwai waɗanda kuma rubutawa suke kadai ba sa haddacewa kala uku masu hadda ba rubutu masu rubutu ba hadda masu rubutawa su haddace kala uku to shi abdullahi yana cikin waɗanda rubutawa suke ba sa haddacewa in an ce ba su haddacewan ba kar kai tsammanin wai dudum ne gaba da a'a ma'ana ba sa tsayawa su kyautata haddan ba wai irin naka irin nawa ake nufi ba sun ce ba su haddacewa a'a ana nufin cewa ba sa tsayawa su kyautata yadda za su kiyaye ko da littafin ya fito ba su da matsala a'a suna kiyayewa amma sama sama to sai kuma su dogara suna dogaro ne akan rubutun su to sai ya samu matsala sai aka gobara littattafansu sai suka koyi to sai koma yana bayarwa da ka sai yana yawan kuskure tunda bai kiyaye da kyau ba to wannan yasa sai malaman hadisi suka kaurace wa hadisansa wasu daga cikin malamai sun yi sun yi wato bin diddigi su ware su ce hadisan da ya faɗa kafin littafin sai kone za mu karba hadisan da kuma ya bayar bayan littafinsa ya kone ba za mu karba ba kenan aka rubuta hadisan kashi uku hadisan da aka ware an ware su wannan ɗaliban sun yi karatu a wajen tun kafin littafin sai samu matsala ne don haka duk hadisan da aka samu a gun waɗannan ɗaliban to gangariyar hadisai ne kashi na biyu ɗaliban da suka karatu a wajensa bayan littafin su ya kone su wannan duk abin da suka rubuta a wajensa mai rauni ne wanda kuma aka kasa ganowa shin an ruwaita kafin hadisin sai ko littafin sai kone ko bayan littafin sai kone shi ma duk za su hada shi akan wanda wanda yake mai rauni ne an fahimta ko to shi yasa zaka ga wasu malaman suna ruwaito hadisin sa amma in sun tantance shi kamar al-Imam bukhari shi ba kawo hadisin Ibnu a kwata kwata kowane iri ne ba kawo saboda taka tsantsan al-Imam bukhari al Muslim yana rakaltowa yana ruwaito hadisi daga ta hanyar Ibn amma da sharadi baya kawo shi shi kadai in zai fada sai ya ce haddathana haddathana Ibnu sai ya ce wa fulan sai ya jingina shi da wani wato kamar mutum guda biyu ne da zaidu da Amr zaidu yana da matsala amma amru ba shi da matsala to in zaka kawo hadisin sai ka ce haddathana zaidun wa amru kaga yanzu zaidu ko da shi ko ba shi labari ya kai labari an fahimta ko to haka imam muslim yake yake ruwaito maqrunun bi ghairihi sai ya hada shi da wani amma sai ruwaito hadisin su tare duk da cewa gashi nan wani lokacin wasu akan iya tantancewa to amma bai yadda ruwaito hadisin sa shi kadai ba to ya ruwaito mu hadisin daga malamin sa ne zabbab zabban ibn fa'il zabban ibn fa'il kuma a wajen malaman hadisi shi da'ifi ne mai rauni ne kaga shi yana da matsala sannan malamin sa yana da me yana da matsala da haka hadisin ya samu ya samu ya samu me ya samu rauni na dan mana ishara ne a ƙarshen wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni dama ba za mu yi aiki da hadisi mai rauni ba haka ne ko amma isharar da tsanai mana a ƙarshen nan don mu gane irin aikin da malaman nan suka yi mana akan harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga sabban ibn fa'id in sun zo fada sai su ce da'ifun ma a wa ibadati haka suke fada su ce zabban ibn fa'id mai rauni ne duk da cewa mutumin kirki ne mai wani ibada kaga a su zunzurutun ibadarka da nagartarka da gaskiyarka in baka da kwanya ba za ka ɗau maganarka ba an fahimta ko haka kuma duk kwanyarka in aka same ka kai ba mutumin kirki bane aka samu kana ƙarya a cikin labarin labarinta sau ɗaya in aka taɓa samu kayi ƙarya to har abu da hadisi ka ba za karba ba haka fa malaman nan suka bi suka bi kwafkwafi kafin waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka iso mana to yanzu haka kawai tsakani da Allah wani ya sha kununsa mai tsami kawai yazo ya ce mana wai hadisan duk tantama ne wai duk kokonto ne wai duk jita jita ne to sai mai suke nufi da jita jita wai da ake cewa haddathana fulan an fulan an fulan an fulan an annabi sallallahu alaihi wasallam wai shine jita jita wani yace wani ya gaya masa wani yace ah to ai su magabata in ka faɗa musu hadisi suka ce manzon Allah ya ce sai a ce ai baka zauna da annabi ba gaya mana waye gaya maka kace wani ne ya gaya mu Wani shi waye ya gaya masa wane ne wanan kuma wa ya gaya masa wane ne da zaran an ji wani ɗan ruba-ruba a ciki sai a ji hadisi da yi haka ke yi ba sai an samu silsila ta inganta wadda babu wani kokonto a ciki yanzu kamar babban malami irin imamu malik rahimahullah malik ibn anas yace maka an nafi nafi maulan abdullahi da umar an abdullahi ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan magana ka ta akanta al-imam malik imam mujadid ita yace ya ji magana daga nafi'u maulan abdullahi dan umar al-imamu al-imamu bukhari cewa yake silsilatu zahab yace in kana so ka samu sarkar Shi shine ka samu hadisin maliku daga nafi'u daga abdullahi dan umar yace gol kenan in kana so ka samu tatacciyar sarka ta gol? wanda ba ta dinkewa to shine ka samu irin wannan hadisin to a ka maka irin wannan hadisin a ce maka wai wai kana tantaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya dace da mu to kaga duk salaharka in ka ji ma sun ce solano salih sai a ce mutumin kirki ne to ba ana gaya maka cewa eh mutumin kirki ne amma hadisin sa kai ta gazan da shi Ga shi ba mutumin kirki ne shi amma ana nufin cewa mutumin kirki ne amma ba hadisin sa kai ta ka tsantsan ba duk abin da yake faɗa ne yake zama daidai ba saboda yana da karancin tantancewa yana da karancin kwanya kwakwalwarsa ba mai kaifi bace dan haka ga ta ka tsantsan wajen abin da za ka karba wajen sa Allah ya dace da wannan sura da ake ce da ita suratul isra a yana daga cikin manya-manyan abin da take dauke da shi da karantarwa tabbatar da annabtakar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin za ku ga a farkon surar ma allah madaukaki ya buɗe ne da maganar isra'in da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan a nuna lallai abinda ya zo da shi daga wajen allah gaskiya ne saboda girmansa a wajen allah madaukakin sarki shi yasa allah ya bashi wannan mutiza ta tafiya da aka yi da shi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa baitul maqdis a cikin dare daya tafiyar da ake kwana 40 ana yin ta amma a cikin dare daya allah madaukake tafi da shi yana daga cikin abin da surar take dauke da shi na karantarwa tabbatar da cewa alkur'ani fa wa'ayi ne daga Allah subhanahu wataala kuma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaku ga cikin surar Allah yana kalubalantan duniya gaba daya wallahi in jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira ana kalubalantan duniya inda za su taru da aljanu da mutane duk ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba wannan sura cike take da bayanin wato mayar da martani akan irin makirce-makirce da soke-soke da mushrikai suke wa sabon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wannan sura da muka ce suratul isra'i sanannen abu ne sura tana dauke da magana akan isra'i isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah yayi da shi domin shi ne farkon aya ta farko da Allah ya bude sura ta ita subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir isra'i da mi'raji yana daga cin abin da yake tabbatattun abu ne daga alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da makiya sunnar annabi suke yawan kai masa hari kafirai in ba manta ba sun karyata annabi lokacin da ya ce an yi isra'i da shi sai ga abin mamaki yau wasu da suke tutuwar su tuciyar musulunci su kuma suna bin san waɗancan kafiran su ma suna ganin cewa san ba zai yi a ce an yi isra'i da manzon Allah ko an yi mai da shi ba wani abin mamaki don abu ne da alkur'ani ya tabbatar da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da shi idan mutum ya karyata isra'i bayan fadin Allah madaukaki subhanallazi asra bi 'abdihi laylan yace ƙarya ne ba isra'i da annabi ba bai karya ta alqur'ani ba ya karyata alqur'ani duk wanda ya karyata alqur'ani a wajen musulmai gaba da kafir kafiri ne da haka karyata isra'i kafirci ne karara alqur'ani yayi bayanin cewa Allah madaukaki ya tafiyar da annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina amma al-qur'ani bai tafsilin wato bai dalla dalla da bayani ya yi ta kasancewa. wannan mun samu ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa masu da'awar qur'ani zalla waɗanda su kuma sai da suna annabi ba suna da'awar amma sun yadda da alkur'ani sun san yadda an yi isra'i da annabi amma duk bayanin abin da ya faru a Isra'il nan ba su yadda da shi ba saboda bai zo dalla dalla filla filla a cikin mai ba a cikin alkur'ani ba alkur'ani dai ya ce an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdis amma bayanin me ya faru a tafiyar me ya faru a tafiyar wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ce bayanin sa mu ko da muka yarda da sunnar manzon Allah alaihi salatu wasallam mu yi gudu akan faruwar sa ba yi ba domin mu mun yadda da dukkan abin da ya zo cikin alkur'ani da dukkan abin da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama. abu na biyu al-mi'raj shine tafiyar annabi alaihi salatu wasalam daga baitul maqdis kuma zuwa sama wannan shi makiya sunna cewa ma suka yi kai ba ma makiya sunna ba akwai ma waɗanda su suna da aure ma sun yi da sunna amma sun kore mai sun ce su ba su yadda ba suna ganin su ba su yadda amma suna yadda kuma ma da sunna amma sun yi da aure su ba su yadda yin yi tafiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana tabbata da shi sama ba yaya za a wai ya saba hankali ya saba hankali a ce aka tabbata da shi har sama sai su ringa daukowa ma hadisin Isra'i da Mi'raj suna dariya su ce wai an ce kaza abin dariya an ce kaza an ce kaza an ce kaza Mi'rajin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma ya tabbata a cikin Alkur'ani don haka musulmai na gargaru sun yadda da isra'i da haraci suratul najmi Allah madaukakin sarki ya ambaci maganar Isra'i da Mi'raji a ciki wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zagha al-basaru wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra Allah madaukaki yayi bayanin abinda ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya tafi sama in kai tawili za ka fassara ta wata daban ka ce mana ai ba haka ake nufi ba aka ce laqadara ahu nazlatan hukura. magabata da yawa sun fassara cewa laqadara ahu nazlatan hukura ya ga jibrilu ake nufi ya ganshi aina a sama inda sidratul muntaha inda jannatul ma'awa a can inda sidratul muntaha take a can kuma inda aljannatul ma'awa take dala ina ne wannan in ba sama ba to kaga in ka ce mana wannan fassarar kai baka yadda da ita ba to za ka ba mu taka ne yanzu da Allah akwai hankali a zamanin da muke rayuwa yanzu nan wani ya ba mu fassarar sa mu karba mu bar ta sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'i da wadawi ta ba zai yi ba ba zai yi wa fassarar da sahabban annabi da tabi'ai da atba'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su suka yi mana akan waɗannan ayoyi kai kuma yanzu ka ce kai baka yarda da su fassarar ba kuma ka ce ba dauki taka fassarar kaga ba zai yi ba ba zai yi ba Tana tukururu ina ba kai larabcin in larabci ne su fa larabawa ne ba su san wani yare ba larabci sahabban annabi larabawa ne kafin alkur'ani ya sauka ma larabci suke ba su san wani yare ba sai larabci waɗannan tabi'an galibi larabawa ne atba'u tabi'ina galibi larabawa ne sun san wannan larabcin sannan ko ba su yi nisa da annabi ba duk lokacin da mutane suka kusa da annabi da su fa ne. masu imanin da suke kusa da annabi gwargwadon kusacin ku da annabi gwargwadon kusa alkhairin ku shi yasa sahabbai suka fi kowa tabi'ai suka fi kowa bayan sahabbai tabi'u tabi'ina suka fi kowa bayan wa bayan tabi'ai haka abin yake tafiya khairun nasi qarni famman ladina yalunakum famman ladina yalunakum don haka ba zai yi mu bar fassarar da magabata suka yi waɗannan ayoyin suka ce suna nufin mi'raji ne bayan tabbatar abin a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wai ma ka ɗauka ba ta zo a sunnar ba a alƙur'anin ma ya tabbata haka nan fadin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna ar-ru'ya allati wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratan mal'unatan fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazidukum illa tughyana kabira wannan ayar ma da yawa daga cikin magabata sun ce tana magana ne akan mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai kara tabbatar da cewa a wato waɗannan ayoyi duka suna magana akan mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda wato kafirai a lokacin da abin ya faru hankalinsu ya tashi suka yi mamakin irin wannan magana suna ganin cewa hankali ba zai dauka ba saboda suna ganin ba zai yi wa ce yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an tafi da shi shu a dare daya daga Makka a tafi da shi Baitul Maqdis kuma daga Baitul Maqdis a tafi da shi sama suna ganin cewa wannan abu ne wanda ba zai yi ba hadisin Isra'i da mi'rajin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisai ne mutawatirai hadisai ne mutawatirai wanda an ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sama da 25 hadisin ya zo ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da 25 haka al-imam ibn kathirin ya nakalto a cikin tafsirin sa mai albarka da wasu daga cikin malamai a shek muhammad nasiruddin albani yana da rubutu mai kyau da ya fari akan isra'i da mi'raj a hadithul isra'i wal mi'raj sahihuha min dha'ifiha wato hadisan da suka zo akan Isra'i da Mi'rajin Annabi sallallahu alaihi da waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba ya fara talibin littafi zai tattara dukkan hanyoyin hadisan gaba daya amma Allah bai abin da ya ga dama yana cikin littafin bai kammala ba Allah madaukaki karɓi rayuwarsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani muhaddithul asr babban malamin hadisin nan na zamani da aka ga cewa duk magiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin ba wanda suke gaba da shi kamar a Sheikh Muhammad Dini Albani Allah ya ji kansa da rahama ah, kamar yadda na faɗa cewa wannan hadisai mutawatirai ne na Isra'i da Mirajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Imam al-Bagawi ya faɗa wannan magana a cikin tafsirin sa al-Imam al-Qurtubi ma ya faɗa shi ma a cikin tafsirin sa al-Imam Ibn Kathir shi ma ya faɗa a cikin tafsirin sa haka nan dai manya-manyan malamai da yawa sun yi ta nakaltowa cewa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisin Isra'i da Miraji mutawatire ne wannan zai nuna maka idan mutane suna so su rusa addinin Allah babu ta hanyar da za su biyo ba yanzu in an ce hadisi in mutawatiri ne qat'iyyus thubut ne shi hadisi in mutawatiri ne qat'iyyus thubut ne tabbatar sa ma'ana dahir ne tabbas ne to me yasa za ka rage wannan me yasa za ka rage in dai ana magana cewa qat'iyyus thubut an yadda mutawatiri ba sun fada ba suka ce ai mutawatiri qat'iyyus thubut ne amma a hadithul ahad shine zanniyu subut to wannan hadithin isra'i da miraj ka tsayi thubut ne amma kuma masu da'awar cewa hadisi mutawatir ka tsayi thubut ne kuma an suna gareta wasu sun zo suna gareta Allah ya sauka jama'a wajibi kamar yadda na faɗa jiya wajibi akan mu shine mu tabi karatu Allah madaukaki ya kawo mu lokaci da nesa ta zo kusa kuma da ta zo kusa sai ta zama matsala domin da mafarnaci zai ta barnasa ba wanda ya san yana yi a wani lungu amma yanzu mafarnaci yana yi ranar ɗaya duniya za ta gani ai wannan barna ba tun yawa ke yi ta ba amma da mutane ba su sani ba malamai ne kawai suka san akwai wannan barna suna gani a cikin littattafai rubuce-rubuce ana yi amma yanzu saboda social media da ta zo barnar da waɗancan din suka yi na bayan shine wasu suke ɗaukowa yanzu sai a zo a tada kura wani kawai yana neman followers ne shi shi followers yake nema kawai yana so sunan sai sanu ne kawai shi kenan wata magana ne matsala wanda tuntuni magabata sun riga sun tattauna ta sai je ya dauko ta kamar wata sabuwar wani sabon bincike yau shi yau sai zo sai fada mutane shi kenan mutane kuma zai ta ihu ai ya ai ga wani sabon karatu wani sabon karatu alhali tsohon karatu ne tuntuni malamai sun da shi sun wuce saboda haka abin da ya zama wajibi shine a ce a yi karatu a fahimci sunan nan don sunan nan ba a yin da ta daidai kullum ka sunan cewa sunnan nan ba a yin ta sai da ilimi da kumbura baki da kumbura fiska kawai ba zai kai sunna ba dole ne a zai a yi sunna a fahimci sunnan nan kuma a bata kariya abinda muka yadda da shi daga cikin shahadar mu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah cewa annabi muhammadu dan aikan Allah ne wannan abin yana hukunta tasdiquhu fi ma akhbar gaskata annabi cikin duk abin da annabi ya faɗa. idan ba za ka gaskata annabi cikin abin da ya faɗa ba to baka yadda annabi ne na gaskiya ba Allah ya dace ta Allah madaukakin sarki a farkon wannan surar yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كلمة tana nufin sarkake Allah subhanahu wa ta'ala ne domin malaman suka ce malaman luka suka ce ismi ne na mafdar wanda yake nuna tsarkakar Allah subhanahu wataala cikin malamai akwai da suka ce abin da yasa aka bude wannan sura da tasbihin Allah subhanahu wataala saboda al'ada ce ta larabawa alqur'ani ko balarabe larabawa idan sun ga abun mamaki sukan ce subhana suna darkake Allah subhanahu wataala to da yake abinda zai zo da shi a cikin wannan surar na mamaki ne tafiyar da Allah madaukaki yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dare daya ya tafi da shi daga Baitul Maqdis ya tafi da shi daga daga Baitul Haram Makka kenan zuwa Baitul Maqdis wannan abu mamaki ne shi yasa sai Allah ya bude da subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina wasu malamai suka ce a'a Allah madaukaki ya darkake sake kansa ne daga ya aiko wanda ba mai gaskiya ba domin lokacin da manzon Allah ya bada labarin Isra'insa ai kafirai kare ta shi suka yi to sai Allah madaukakin sarki da zai saukar da ayar sai ya tsarkake kansa ya nuna musu cewa ai ba zai yiwu a ce Allah madaukakin sarki ya aiko annabi kuma bai karya ba dan haka annabi abin da ya ba su labari gaskiya ne ta ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kalmar al-isra wanda Allah madaukake ce asra bi abdihi sukan ce akan ce asra da sara duk ma'anarsa yana nuna cewa tafiya ce dare tafiya da daddare asra bi abdihi yayi tafiyar da bawansa cikin dare domin tafiya cikin dare aka yi ta wasu malaman suna cewa duk ma'anar su daya da asara da sara duk ma'anar su daya ma'ana tafiya da daddare wasu kuma suna cewa asara tafiyar dare tafiya a farkon dare ne laraba suke cewa asara in an ce kuma sara ana nufin tafiya a ƙarshen dare suka ce shi yasa Allah madaukaki cewa wallahi idza yasr saboda shi a ƙarshen dare ne yake tafiya an fahimta ko wannan tafiyar kuma an yi ta a farkon dare shi yasa Allah madaukakin sarki zai ce subhanallazi asra bi abdihi bai ce subhanallazi sara bi abdihi ne ba ya faɗi bi abdihi da bawansa a wannan wuri wuri mafi ɗaukaka domin yana daga cikin wurin da Allah maɗaukake nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne wannan mu'jiza da ya shi. ya tafi da shi a cikin dare ɗaya tun daga masjidil haram zuwa almasjidil aqsa a cikin dare ɗaya tafiyar kwana arba'in kaga kowane abu wato da zamaninsa in yanzu ne dan an ce an tafi da shi daga masallacin makka zuwa baitul makadisi a cikin dare daya dala wani zai mamaki saboda a ce a jirgin sama ka tafi da shi amma lokacin da yake babu abin da za a yi tafiya sai abin da aka sani da lokacin hanya ce ta tafiya da rakuma da tawaki da alfadarai so ake tafiya ana yin tafiya to irin tafiyar kuma an saba yin da sai an yi kwana arba'in da wani abu ana tafiya kafin a yi ta sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ba da labarin cewa Allah madaukaki ya tafiyar da shi cikin dare daya Allah madaukakin sarki sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda ya tafiyar da bawansa cikin dare wato bi abdihi da bawansa cikin dare kalmar bawan nan suka ce wannan yana nuna babu sunan da yake da girma a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake so Allah ya faɗa masa kamar ya kira shi bawa shi yasa anan yace bi abdihi har ma malamai suka ce ba ma nan ba galibi duk inda wani abu na matsayi da ake so a gwada na annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukaki ba ya kiran sunan annabi alaihi salatu sai ya ce abdi kamar yadda yake subhanallahi أسراد abdi ana haka a wajen wahayi yace in kuntum fi وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أغنى أوجه وحييني أكي مغنى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنا كنتم cikin abin da muka saukar sai ce wa bawon mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wurin da abin da yake so Allah ya kira shi kamar yace bawansa shi yasa shi inda bada zai ce ana abdullahi wa rasuluhu ni bawan Allah ne manzon Allah ne la taquluni kama amarat an-nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu haka yake cewa yace kada ku wuce iyaka wajen yabona kamar yadda wato nasara suka wuce iyaka wajen yabon annabi Isa dan Maryamu fa qulu abdullahi wa rasulu ni bawan Allah ne ku ce abdullahi wa rasulu ku ce mun bawan Allah manzon Allah haka kuma a wajen can wannan ayoyin da muka karanta na suratul najm ma da Allah ya fa auha ila abdihi ma auha kaga sai Allah yayi wahayi wa bawansa fa auha ila abdihi ma auha bawan sai ke to wannan yana nuna girman wato sunan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda akwai wani suna da manzon Allah ya kuso wanda Allah madaukaki zai faɗa masa to da irin waɗannan wuraren shi zai gaya masa tunda yace bawansa to ba sunan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so kamar a kira shi da bawan Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma yake nuna tawabu'un manzon Allah da yaddarsa a matsayin cewa shi bawa na Allah annabi bai tabbata awan shi Allah bane bai taba da'awar shi Allah bane tunda manzon Allah bai taba da'awar shi Allah bane akwai wanda zai da'awar shi Allah kuma bai yadda ba zai yi wa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa Allah madaukakin sarki yi didda cewa asra kalmar tana nuna tafiyar dare amma duk da haka Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi abdihi sai yace laylan malamai suka ce to me yasa tun da dama al-isra tafiya da daddare ne me yasa aka sake cewa laylan wasu suka ce ta'kidi karfafawa ne dan ka gane da lalle tafiyar da daddare aka yi ta wasu suka ce a'a abinda yasa Allah madaukakin sarki bayan ya ce asra bi abdi kuma yace laylan suka ce saboda ishara ne zuwa ga kankantan lokaci shi yasa ya kawo shi na kira Na nakira ce ta takalili subhanallazi asra bi abdihi laylan wani dan lokaci cikin dare aka tafiyar da shi ba wai gaba ɗayan dare ne daga farkon zuwa karshe ba wani dan yanki ne na dare aka yi wannan tafiyar da shi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa Allah madaukakin sarki ya ce ya tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma malamai suna da magana guda biyu akan wai daga ina ne aka tafi da annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi isra'i da shi daga ina ne aka tafi da shi wasu suka ce daga ɗakin ka'aba saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram haka kuma yazo cikin hadisin Abu Huraira hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin hijr ma'ana yana cikin wannan dan yankin wurin nan da yake jikin ɗakin kaba da ake ce da shi hijir isma'il a wannan wurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tafi da shi zuwa baitul maqdisi daga nan kuma aka tafi da shi zuwa sama da haka Allah ke ce min al haram mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an tafi da shi daga gidan ummu hani yar uwar sayyidina ali ummu hani bintu abi talib wanda yaya ce ta sayyidina ali radiyallahu anhu da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma akan wannan suka karkata suka ce tarihi dai abin da yake nunawa an tafiyar da shi ne daga ɗakin wato gidan ummu hani radiyallahu anha suka ce to me ake nufi da miral masjidil haram in haka ne suka ce shi ai al masjidil haram baya nuna cewa ɗakin kaba ne kadai suka ce dukkan haramin makka gaba ɗaya ana ce da shi almasjid haram da haka ma da wannan da yawa daga cikin malamai suka fa hujja da cewa dukkan masallacin da yake cikin makka to yana ɗaukan masallacin ɗakin kaba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce duk wanda ya salla a masallacin ɗakin ba, za a bashi ladan sallah dubu ɗari ba to da yawa daga cikin malamai suna cewa dukkan masallacin da yake cikin garin makka yake cikin haramin makka wato iyakar ganuwar makka kenan duk masallacin da yake ciki to ya shiga cikin wannan dan dukka ana ce da shi almasjid ana ce haram suka ce shi yasa Allah madaukake yace min almasjid haram saboda gidan ummu hanin shi ma a cikin harami yake nan ma ana ce da shi masjid haram wannan kuma shine mafi yawan malamai suka tafi akan sa سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى شين بيت المقدس مثلا شنن ديمي البركة wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabu musulmai yau ya zama na cewa yahudawa sun kame shi galibi rikicin da kake ji ana ta a yankin saboda alfarmar da Allah madaukake aje a wannan wurin ne da girma da albarkar da Allah madaukake sa a wajen to wannan masallaci shine baitul maqdis an ce da shi al-masjidul aqsa suka ce saboda nisan sa da dakin kaba wasu kuma suka ce a'a saboda shine masallacin da yafi nisa cikin dukkan masallacin da aka shar'anta a ziyarce su an shar'anta a cikin shari'ar musulunci wato masallace masu muhimmanci da ake so a ziyarce su guda uku ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin ɗakin kaba sai kuma masallacin baitul maqdis shine masallacin qudus to da yake shine yafi nisa shi yasa aka ce da shi al-masjid al-aqsa al-aqsa yana nufin al-ab'ad wanda yafi nisa malamai suna da tattaunawa akan da Allah madaukakin sarki ce min al-masjid al-haram ilal masjid aqsa Allah ya tafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga masallacin dakin Ka'aba zuwa masallaci na Baitul Maqdis shin manzon Allah da ya je Baitul Maqdis ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba wasu dalilai wasu ruwayoyin hadisan Isra'i da Mi'raji suna nuna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai shiga ba kamar hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana nuna cewa manzon Allah ya shiga har ma yayi sallah a ciki da annabawa amma hadisin Hudhaifa radiyallahu ta'ala hu, yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba ko bai salla a ciki ba wasu malamai sai kokarin jami'in hadisan suka ce da yake lokacin da aka yi Isra'i da Mi'rajin Annabi alaihi salatu wassalam da aka dauko shi daga Makka aka kai shi Baitul Maqdis to zuwan sa Baitul Maqdis da farko bai shiga masallacin ba saboda lokacin yana da wata muhimma da ake so yayi shine tafiya sama da haka aikin da yake gabansa kenan da haka bai tsaya yayi wani abu a masjidul lokasa ba ya wuce daga nan aka dauke shi zuwa sama har inda Allah madaukake ga dama ya kai shi to kuma da zai dawo ta baitul maqdis ya sake dawowa sai da ya dawo baitul maqdis na aka sake dawo da shi makka kuma to lokacin da ya dawo a lokacin da ya shiga cikin masallacin yayi sallah tare da annabawa kamar yadda ya sace hadisin Isra'i da Mi'raj ah, wasu masu kawo shubha waɗanda ba su yadda da mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa suka ce wannan fa dalili ne karara da ke nuna cewa iyakar tafiyar annabi alaihi salatu wassalam daga masallaci ɗakin ka'aba ne zuwa baitul maqdis dan Allah ya nassanta min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa tafiyar iyanan ta kare dan haka nassi ne a wajen su in kace an tafi da shi sama to wai kai kari a cikin wannan aya domin aya ta ce min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa da yake su suna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ah, malamai suka ce yana daga cikin hikimar alqur'ani alqur'ani da yazo magana akan wannan wato hadisa ta Isra'i da Mi'raj abin da ya fara magana akai magana Isra'i bai yi maganar mi'raji ba har sai a wani wuri na daban a cikin suratun najmi ko kuma wajen fadin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna ru'ya allati ka illa fitnatan lin-nas wa shajaratan ma'unatan fil qur'an a can cikin sura kaga da nisa kenan amma a farkon sura maganar isra'i yi. su suna cewa ai da mi'raji ya fi abun mamaki ya kamata a ambaci mi'raji ne ba ambaci isra'i ba to amma su malamai abinda suka ce suka ce in ka kyale sunnar ma dan mu maganar maganar duk bata bata talo mana ba dan mu maganar mun riga mun yadda kowace zuwa cikin alqur'ani ba in ta zo a cikin sunna ai ta ishe mu to amma a cikin alqur'anin ma suka ce ai hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ambaci Isra'i ana saboda shi mai iraji ya fi abun mamaki kuma ba so ake mutanen maka su ta ba ai so ake su gaskata idan alqur'ani ya zo yana so mutanen maka su ta shine ko su gaskata shi su gaskata shi yake so dan karyata shi kafirci ne so ake su musulunta su imani to ya kamata a kawo musu labarin da ya fi kusa kusa dan su fara gaskatawa kafin a kai su da nesa an fahimta ko shi yasa sai aka musu maganin Isra'i to tun daga Isra'i man suka ce ƙarya yake kamar yadda na yanzu waɗannan suka ce ƙarya ne su haka suka ce isra'i ƙarya ne suka ce ta yaya za a cikin dare ɗaya tafiyar kwana arba'in a ce a lokaci ɗaya ga lokaci ga lokaci ya ce a cikin wani lokacin an tafi da shi daga makka an tafi da shi baitul maqdis suka ce karya ne suka ce hikimar da yasa aka fara da masjidul haram suka ce wato da isra'i saboda su yarda a mataki na farko sannan kuma sai a gaya musu mataki na biyu amma kaga irin in sai sayyidina abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu su ai su da matsala ko ne za a iya musu domin kaga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala lokacin da manzon Allah ya tara mutanen makka ya gaya musu isra'i yace an tafiyar da shi cikin daren jiya daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci baitul maqdis kuma suka karyata shi sai suka je suka samu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ganin cewa wannan labarin ya yi girma suna ganin ko shi sai na aukar ba zai gaskata wannan labarin ba da aka suka je suka same shi suka sai da shi to yau kan mutumin naka ya zo da labarin da kai ma ba za ka yi da shi ba me ya labarin suka ce ya ce wai a cikin daren jiya a cikin daren jiya wai aka tafi da shi tun daga masjidul haram wai aka tafi da shi har masallacin kudus kuma aka dawo da shi da a cikin daren sai jihaba kuwa ni da nake gaskata shi akan labarin da yake zuwa daga sama ni da nake gaskata shi akan labarin da yake zuwa daga sama kuma dan an ce an kai shi baitul maqdis bai abun mamaki na waje na ba wani ba mamaki a ciki kaga yanzu wanda yace haka in aka ce masa an yi miraji zai yi mamaki ko zai mamaki ba shi yasa mu ba mu ba ma ganin wani abu ne wanda har zai daure mana kai in dai manzon Allah ya ce an yi miraji da shi mu ba ma ganin wani abu daure kai ne Ah, to ya ce Allah madaukaki ya aiko shi mun yadda ya ba shi littafi mun yadda ya ce mana akwai alkiyama mun yadda ah? ya ce mana akwai mala'iku mun yadda ya ce mana akwai aljanna duk mun gani ne mun yadda ya ce akwai wuta mun yadda kuma dan ya ce an tabbata shi zama sai wace wala yadda ba ai akwai abun mamaki a cikin wannan duk wanda ya yadda da manzon Allah inda ya gaskata shi to ba wani abun mamaki cikin duk abin da manzon Allah ya faɗa wallahi dai gaskata don haka Allah madaukakin sarki yi bayanin Isra'i saboda wai a ɗan lallaba masu dama daman ko za su yarda su dan su tsira sai aka kai kuma zuwa ga ba da labarin yaraji سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله مدوك جنسر كياتي ومسجد الأقصى يتي الذي باركنا حوله wanda muka yi albarka a kewayensa Allah madaukaki ya kewaye wannan masallaci masallacin kudus da albarka iri daga cikin albarkokin da Allah madaukaki masa ya sanya wadatar ruwa mai gudana a wajen sannan Allah maɗaukaki ya sanya waje ne mai yabanya kowane lokaci cikin tsiro ta yake mai kyan kyan zubi haka nan kuma Allah maɗaukaki ya sanya shi matattarar annabawa duk annabawan Allah madaukakin sarki sun je baitul maqdis haka nan Allah madaukaki ya sanya shi wajen saukan mala'iku ai albarkar ta isa iya albarkar a ce manzon Allah ya je sallallahu alaihi wasallam a ce kawai manzon Allah ne ya je kadai ya isa a ce Allah barakana haulahu Allah ya ce liuniriyahu min ayatina mun tafiyar da shi ne don mu nuna masa ayoyinmu daban-daban Allah maɗaukaki ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayoyi da yawa daga cikin ayoyin da Allah maɗaukaki nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukaki ya nuna masa tafiya ƙanƙanin lokaci doguwar tafiya a yi da shi ga lokaci wannan ma aya ce aya ce wanda har ka ga wasu daga cikin kafirai suka karyata wasu masu rigar musulunci masu zo sun karyata ai ga gaya nuna cewa wasu manyan manyan ayoyin Allah ne an fahimta ko haka dan annabawa da ya hada da su iri-iri daban-daban a cikin wannan tafiyar da yana daga cikin ayoyin da Allah madaukake nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir lalle Allah madaukake as-sami'u ne mai ji cikin duk abin da kuke faɗa kuma Albasiru basiru mai gani ne cikin wato duk abin da kuke aikatawa <coughs> anan malamai suna cewa Allah madaukaki ya cika wannan ayar da as-sami' da al-basir saboda duk abin da mutane suke faɗa Allah ya tabbatar musu cewa ban jin ku ba ma'ana da wanda suka gaskata da wanda suka karyata ku fa sani Allah yana jin ku kuma zai muku sakamako dan haka wanda muka gaskata Isra'i da Mi'raji Allah yana jin gaskata wanda muka yi kuma zai bada sakamako waɗanda suka karyata Isra'i da Mi'raji Allah bai yana jin ku da haka dabara ta rage ne shiga rijiya arna da suka karyata Allah yana jin su masu rigan musulunci da suka karyata su ma duk Allah dauke yana jin su kuma kowa Allah zai bata sakamako al-basiru kuma Allah yana gani abinda muka muke aikatawa wanda suka karyata yana ganin su wanda suka gaskata kuma yana ganin su haka nan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya rufa da as-sami'u al-basiru suka ce saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin tafiyar nan yayin tafiya ne cike da ganin girman Allah madaukakin sarki da roƙon Allah to Allah madaukakin yana ga masa duk abin da yake roƙo yana jinsa sannan kuma albasir sai ya cika da cewa yana ganinsa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi tafiya ne da bai taba yin irin ta ba kuma a yanayin da bai taba yi ba kuma shi kadai kuma akai wannan tafiya da shi cikin dare to Allah madaukaki sai ya cika da cewa shi albasiru ne yana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma zai ba shi kariya ba abin da zai cutar da shi kuma haka Allah ya kai shi ya dawo da shi ba abin da ya cutar da shi waɗanda suka yi imani suka samu girma a wajen Allah waɗanda suka kafirce suka yi hasara Allah ka sanya mu daga cikin masu imani da dukkan abin da manzon Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh